mu da wannan maraice na Asabar bakwai ga watan Almuharram a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Wanda ya daidai da sha uku ga watan bakwai a shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya. In ba a manta ba a wannan karatu damu mai albarka na kitabun lu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shaytan daga Masjidil Qur'an da ke basirawa birnin Kano. Muna karatu cikin Kitabul Aqbiya. Mun tike da ƙarshen babu qadiyati hindi Kuma wannan shine darasin mu na 213 insha Allah. Ta haka za mu tashi babi na hudu cikin wannan kitab. Mala ya ce babun النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة babin da yake bayani akan hani ga barin yawan tambaye in babu bukata kalmar kasrati su'al yawan tambaye zai iya ɗaukar ma'ana guda biyu ko dai tambaya ta ilimi ko tambaya ta roƙon abin hannun mutane to kowanne daga cikin biyun in babu bukata haramun ne an gane ko mala yace wan nahyu an man'in wa hatin da kuma hani gabara hana haƙoƙi da suka rataya a wuyan mutum da kuma neman abin da ba haƙƙinsa ba shari'ar musulunci ta hane ka gabaran ƙin yin abin da ta ce ka yi na sauke haƙƙi sannan kuma shari'ar musulunci ta hane ka gabaran neman abin da ba naka ba na haƙƙi da haka abin da yake haƙƙi ne na wani akan ka ka sauke haƙƙin da ba naka ba babu ruwan da shi wa huwa limtina'u min ada'i haqqin lazimahu shi in wahat shine hanuwa gabaran sauke haƙƙin da ya lazumta akan mutum aw talabu ma la yastahiqu ko neman abin da ba haƙƙinsa ba ina fata an fahimta hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sha bakwai hadithul mughira ibn shu'ba hadisin sayyidina mughira dan shu'ba Allah ya kara masa yadda qala yace qala annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallama yace إن الله harrama عليكم أقوق الأمهات lalle Allah ya haramta muku saba wa iyaye mata an gane ko kalmar ummahat jam'i ne na ummu ummu uwa daya ummahatu uwaye da yawa an gane ko iz akhrajakum fi min butuni ummahatikum wa iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum da sauransu wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an daka ummahat jam'i ne na ummu النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ذاك أمهات جمعين الأم to Allah ya hana saba wa iyaye mata kila wani ya ce to kenan saba wa iyaye maza shi kuma ba laifi ba haka ake nufi ba kawai ana so a nuna maka girman haƙƙin uwa mace ne a kan ka wanda ya ɗari haƙƙin uba namiji a kanka da haka yadda Allah ya haramta a saɓawa iyaye mata haka ya haramta a saɓawa iyaye maza amma me yasa aka fi nanata na iyaye mata saboda raunin su saboda su aka fi rainawa saboda shi uba namiji ne namiji kuma jarumi ne namiji ya fi saurin duka ya fi ɗaura fuska da haka shi an fi tsoronsa ita kwa uwa tana da rauni an fi ganinta wa karaina wanda nake gani kullum an gane ko amma umuman nasosi na shari'a sun nuna saba wa iyaye biyun duka laifi ne hadisin abubakar ta sakafi Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ألا أخبركم بأكبر الكبائر ثلاثا قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين كاغا عبادة واكين وهكذا وجن كيوتتاوا duka su biyun aka ce a kyautatawa amma an fi nanata na uwa mace domin tafi rauni an fi so a fi kyautata mata sama da uba namiji wa abudullah wa la tushriku wa bil walidaini ihsana وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا da haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umarni da kyautatawa iyaye biyu kuma ya hana a saba musu cikin abin da ba saban Allah ba duk abin da babanka zai ce ka yi da duk abin da babanka za ta ce ka yi wajibi ne ka yi sai dai in ya zama saban Allah ne idan ya zama saban Allah ne to ba a biye wa iyaye wa in hadaka. ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma idan suka tirsasa ka akan sai ka saba wa Allah ka yi shirka abinda da kai baka da ilimi akai ma'ana ka san cewa yin ba daidai bane to nan ka kabi su cewa ka abi su kuma ba yana nufin ai me a wulaƙanta su ba ba yana nufin a muzanta ba ba yana nufin a ci su ba ba yana nufin a zage su ba ga misali nan dai ga annabi Ibrahim babansa mushriki ne yana umartarsa da ya shirka bai bi shi ba amma bai zage shi ba bai bi shi ba amma bai mutuncinsa ba bai bi shi ba amma bai gaya masa bakar magana ba ya ki ya bi shi amma tare da haka yana girmama shi yana mutunta shi yana rarrashinsa ya abaci lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya ya abati la ta'budu ash-shaytana inna ash-shaytana kana lir-rahmani 'asiya ya abati inni akhafu an yamassaka 'adhabun min ar-rahmani fa takuna lish-shaytani waliya kaga ya abati ya abati ya abati daka Allah subhanahu wa ta'ala yace wattabi sabila man anaba ilayya idan kai ma ka samu jarabawa ɗaya daga cikin iyayenka baya kan turba madaidaiciya to ka bi ta farkin irin wanda suka komo gare ni wajen mu'amala da fanɗararrun iyaye waye wanda suka biyo Allah tafarkin sa madaidaici suka komo gare shi shine annabi Ibrahim inna ibrahima lahalimun awwahum muni kaga man anaba din kenan idan Allah ya hana sabawa iyaye mata ya kuma hana sabawa iyaye maza amma manzo Allah yakan nana ta haƙƙin iyaye mata saboda me saboda raunin su shine mai sharhi yace wa khussa ko wa khassa al ummahati bizikri li anna birrahunna muqaddamun ala birri al aba'i ko birri al abi fi talaqqufi wal hunuwi an keɓance ambatan uwaye mata a nan saboda biyayyarsu gaba take da biyayyar iyaye maza ta fuskar tausasawa da jin ƙai wa wa'adal banati haka Allah ya hana muku binne ‘ya'ya mata da rai wanda wannan al'ada ce daga cikin al'adun jahiliya da annabi ya zo ya tarar kafin zuwan musulunci idan an haifi ‘ya mace kashe ta suke yi hanyar da suke bi wajen kisan shine suke binne ta da ranta wannan shi ake kira da larabci wa'adul banati wa'adul banat ai dafnuhunna wa hunna ahya binne su da ransu duk ɗan adam abin abin ne ne amma yaushe in ya mutu in ka mutu aka binne ka gata aka yi maka wata gawar ba za ta samu gatan abin ne ta ba to amma abin ne ka da rai baka mutu ba to wannan shi kuma me ta'addanci ne zalunci ne to Allah ya hana wannan Allah ya hana abin ne ƴaƴa mata da rai to nan ma kada wani ya ce to ƴaƴa maza kuma su abin ne suke nan a'a su ƴaƴa maza a lokacin ba a binne su ana barin su amma ƴaƴa mata fa su kuma ana binne su to shi yasa aka yi magana akan mata ba wai dan ana nufin shi namijin in an masa ba laifi bane ba haka ake nufi ba domin dukkanin da namijin da macen Allah ya hana a kashe su wala taqtulu auladakum khashyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khida'an kabira Wala ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم Allah ya hana a kashe ‘ya'ya don tsoron talauci, mazansu ko matansu ko duka biyu. Kalmar aulad jam'i ne na walad, walad kuma yasduqu ala zakari wal unsa. Kalmar waladu kamar a Hausa ne ka ce Ko? Ɗa zai iya zamowa namiji ne zai iya zamowa ne mace ce, duk da za mu iya cewa ɗa akwai ‘ya, amma su a larabci in suka ce waladu ya shafi namijin ya shafi me macen shi yasa Allah ce kuma yusikumullahu fi auladikum lidhakari mislu hawlil unthayayn Allah ya nemi wasici game da ƴaƴanku sai ce 'Da namiji a bashi kaso biyu ita kuma mace a bata kaso ɗaya domin kalmar waladu ta shafi dukan to da haka sai aka zo aka fasa ta aka ce Zakar, sannan kuma aka ce al'unsa lizzakari mislu hawlil unthayayn to Allah subhanahu wata'ala cikin jarrabawar da yake jarraba bayansa da ita Kunga a zamanin annabi Musa ya'ya maza ake kashewa a mata iznat jainakum min ali fir'auna yasumunakum su al azabi yuzabbihuna abna'akum wa yastahayuna nisa'akum fa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبهم abna'ahum wa yastahi nisa'a da a zamanin fir'auna 'ya'ya mazan su ake kashewa matan kuma sai a bar su amma a zamanin annabi zamanin jahiliya gabanin musulunci su kuma matan suke kashewa su bar maza shi fir'auna dalilin kashe maza ya bar mata a wani ƙaunin an ce malaman tsubbinsa ne suka ce masa za a yi wani yaro cikin banu isra'ilawa a sanadiyyarsa mulkin ka zai gushe shi ne ƙarshen mulkin ka to shikenan tun daga nan ya ci alwashi duk ɗan namijin da aka haifa sai ya kashe wai dan dai kada me ya rasa mulki to su ko larabawan jahiliya abin da yasa suke kashe 'ya'ya mata wai saboda suna jawo abun kunya kuma su mata liability ne ma'ana su sai dai ai ta ɗawainiya da su su ci ma zaune ne To idan ka kalli wannan bangare guda biyu za ka ga addinin musulunci shi yawa kowa gata. Addinin musulunci shi ya zo ya ƙwato maza daga kisan fir'auna. Kuma shi ya zo ya ƙwato mata daga kisan larabawan jahiliya. Kaga kenan duka musulunci ya mana gata. da haka ubangiji subhanahu wataala ya turo addinin musulunci ne dan ya yanta mutane da shi ba dan yayi me ya bautar da su ba in ka bi dukkan tarihin duniya za ka tarar ɗan adam kafin zuwan musulunci ‘yan uwansa ne mutane suke bautar da shi ko kuma shi a karan kansa yake bautar da kansa ta wata hanya ta banza ka samu wani yana bautar saniya wani yana bautar kyankyaso wani yana bautar zaki wani yana bautar wani dutse wani yana bautar wuta amma musulunci ya zo ya kyantar da mu gaba ɗaya zuwa ga bautar wanda ya cancanta a bauta masa 'Shi ne wa Allah amma abin mamaki sai ka ga yau wai musulmi ne yake gudun abin da musulunci ya ce wai dan ya tafi wani waje fa aina ta zahabu. malakum la tarjuna lillahi wa kara me yasa in kuka dimauce ba ku san natsuwa a wajen Allah take bane dukkan wanda kaga yana irin wannan tunaninsa ya samu matsala ce maka ga abinda Allah ya ce ga abin da shi ne daidai amma kana jin kai bai maka ba kuma kana tunanin wai kai musulmi ne har yanzu in jahili ne to wannan wani abu ne da ba, amma da sani to ba musulmi ba ne ba wannan da haka ubangiji subhanahu wata'ala ya yantar da bayansa ta hanyar aiko musu addini na gaskiya da shar'anta musu shari'o'i na adalci da kuma turo musu annabawa a matsayin jagorori haka Allah ya hana binne ‘ya'ya mata da rai wa man'a wa hati kuma Allah ya hana ƙin sauke nauyi da kuma ƙoƙarin neman abin da ba ka ba wani za ka ga an ɗora masa nauyi amma ya ya sauke nauyin matarsa baya saukewa nauyin iyayensa baya saukewa nauyin ‘ya'yansa baya saukewa nauyin maƙota ba a saukewa to Allah ya hana wannan Allah zai tambaye ka game da iyayenka in ka rayu da su zai tambaye ka game da iyalanka matanka da kuma ƴaƴanka wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kafa mar'i isman ayyu dayyi man yaqutu ya ishi mutum girman zunubi ya tozarta wanda aka tura masa nauyin kula da shi matar ka ce ka batta da tsaraici ka batta da yunwa ƴaƴanka ne ka bar su ba sa zuwa makaranta da hujjar talauci ƙarya kuma kake yi duk yanayin da Allah ya ajiye ka akwai rayuwa daidai irin taka sai dai in ka ki ba ka so yanzu kai dole so kake sai ka yi rayuwa irin ta wani kuma kai ba wani bane kuma matsayin ku ba ɗaya ba amma muna nawa Allah zato ne ka ce wai talauci ya hana ka kai karatu ya hana ƴaƴanka su karatu a'a wani irin karatu har gobe a ƙasar Hausa akwai makarantar da sai ka ga dama za ka ba da kuɗin laraba ko babu amma duk da haka ka bar ƴaƴanka suna yawo a titi wacce ma sai ka ga dama za ka ba da kuɗin laraba baka kai su ba har gobe kaga wannan ba hujja ba ce a rayuwa babu wani zancen talauci sai dai sakarci da lusaranci da rashin sanin kimar rayuwa kuma cikin hikimar ubangiji Furofesoshi nawa ne suka fita daga wannan makarantar toka daga makarantar toka suka fara kuma suka zama furofesoshi a yau ma'ana makarantar allo da muke gani muke rainawa ai yanzu zamani ya zo an ci gaba ba bara ba fa makarantar allo nawa ta yaye wanda suka zama wani ba su da adadi ba su da iyaka wani makarantar Allah yayi yana gamawa ya shiga yaƙi da jahilci kuma daga nan ya je duk inda ake zuwa ya zama profesa ya zama kaza ya zama kaza to amma kila kai ka raina ne ya za in fara da makarantar allo ni dole sai na fara da nazare dole sai na fara da kaza sai na fara da kaza a'a wannan ba ka'ida ba ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatuhum bil hayati da Allah yake mu muka kasa musu yadda rayuwar su zai amma sai kaga mutane da safe duk yara sun tafi makaranta wasu duk an bar su a titi a unguwa suna ta wasa me ya hujjar iyayen za su iya sa su a makaranta ba sai ka tambaya ta wace makarantar makaranta allo ba makaranta bace Sai islamiyya ba makaranta bace makaranta ce wata hikimar Allah ka gane karatu daban arziki daban inda karatu shine arziki ko shine kuɗi kai mu ce shine kuɗi to da duk wani professor mai kuɗi ne kun gane bambancin kuɗi da arziki ai karatu arziki ne amma ba kuɗi bane kuɗi daban arziki daban to inda karatu shine kuɗi da duk professor ya zama mai mai kuɗi amma sai ka samu professor ya je London ya je America ya je duk inda ake zuwa amma talaka ne da ƙyar yake samun nan abinci amma sai ka samu wani a ƙauyen ƙayau bai taɓa zuwa wata makarantar zamani ba amma yana da kuɗin da shi kansa bai san iyakarsu ba lissafin ma bai iya ba amma akwai kuɗin kai ku sai lambobin ba ko sisi aljihu da haka kar ka ɗauka cewa karatu dole in an yi shi sai an yi kuɗi a'a shi karatu in an yi shi ana arziki me arziki za a rayu cikin yanci za a rayu da wayewa za a rayu bisa ga tsari babu baragada babu bankaura a rayuwa wannan akwai arzikin da ya fi shi ko kuɗin kake da shi ba wannan kake nema ba zaman lafiya kwanciyar hankali nutsuwa yin komai yadda ya dace sanin ka'ida bin doka da oda ba shi ake nema ba a rayuwa to da da ya kamata mu gane Allah ya hana mu kin sauke nauyin da ya dora mana sawa'an nauyi na iyaye nauyi na iyali nauyi na yaya, nauyi na komawa wahatin kuma Allah ya hana ka neman haƙƙin da ba naka ba ka zo ai ta rigima amma akan abin da ba naka ba kana neman sai ka ci haƙƙin da ba naka ba to Allah ya hana wannan an gane ko da a ce kowa zai tsaya akan haƙƙinsa bai nemi na wani ba za a zauna lafiya da a ce kowa zai wadatu da abin da Allah ya bashi sai a zauna lafiya da a ce kowa zai sauke na yadda Allah ya ɗora masa sai a zauna lafiya to amma kai ka sauke wani ya ƙi saukewa ba za a zauna lafiya ba kuma shi hikimar Allah baya ɗora maka sai abin da ya san zaka iya la yukallifu Allah nafsan illa wus'a in dai kaga Allah ya baka ya, ya san zaka iya ɗaukar ɗawainiyar su ɗawainiya ta daidai gwargwadon samun ka da ikonka la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha kuma kamar yadda muka sha faɗa yana daga cikin abin da ke taimakawa ka samu arziki da buɗi shine in Allah ya ce yi hidimar kuɗi kana yi daidai iko da shi kuma sai ya rinka ƙara maka shi yasa ma yayi alƙawari yace sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra tabbas duniya juyi juyi ne wai faɗo a ruwan zafi duk yadda ka kai ga jin daɗi wata rana za ka sha wahala duk yadda kake dariya wata rana sai ka koka duk yadda kake jin ka da lafiya wata rana sai ka yi rashin lafiya haka Allah ya tsara rayuwa to amma yana daga cikin abin da ke sa a yi maza a fita daga kuncin rayuwa ɗaukar ɗawainiyar da Allah ya ɗora wa bawa domin dama shi ne mai bayar amma Allah ya ce ka ci da matarka ka ki ka ci da ita ka kula da 'ya'yanka ka ki ka kula da su kuma kai tsammanin wai za ka ji daɗi a rayuwa wani daɗi za ka ji ba za ka ji ba ba za ka samu ba dole ka gamu da ƙuncin rayuwa kai ma ka zalunci wasu a kasan ka sai Allah ya ɗora kai ma wanda suka fi ƙarfin ka sai su ne in zalunce ka wa kazalika nuwalli ba'd na baban. da ma kanu yaksibun kama da ke laifi tudu ne shi fa ya ƙi ba wa matarsa abinci ya ƙi kai 'ya'yansa makaranta ya ƙi kula da su kuma yanzu kukan shi an zalunce shi ake su wayancan me kake musu kai kyautatawa kai musu wa kariha lakum qila wa qala ubangiji ya haramta muku ya jita jita kalmar kariha anan bi ma'ana harrama manzo ya canja salon zance ne domin me domin fasaha domin ita kalma kamar yadda muka sha faɗa komin daɗinta a magana in kana yawan maimaita ta sai an ƙosa da ita sai daɗin ya tafi na sha kwatanta mana da masu turanci ko masu larabci wani za ka ga a yaren turanci wata kalma ta kama bakinsa kamar I mean I mean wani duk kalmar da zai faɗa sai ya ce I mean I mean to sai ka ji I mean din ta fita daga ranka haushin I mean din tasa kake yi kamar a larabci ne wani shi kuma yi ani yi ani muna da wani malami a makaranta muna yara sai da aka sa masa suna malam yi ani duk kalmar da zai faɗa yi ani yi ani ba Qur'ani babu irin wannan saboda Qur'ani zance ne na fasaha na hikima ba za ka ji wata kalma ana ta nana ta ta nana ta wanda za ka kosa ba an gane ko ba za ka ji ana nana ta kalma nana ta wanda za ta ishe ka ba wannan ma yana daga cikin fasaha annabi sun salama baya nana ta kalma dan ta kosa sai ya rinka canja mata kalmomi ko da ma'anar ɗaya ce yana canja lafuzzanta ko da ma'anar ɗaya ce kun ga a farko ya ce inna allaha harrama yayi amfani da kalmar harrama haramtawa a gaba kuma sai ce wa kariha lakum kariha ma bi ma'ana harrama ni sha fadar wannan ubangiji yakan yi amfani da kalmar kariha da ma'anar harrama kamar yadda ya zo a ayoyin suratul isra la taqtulu awladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la zina wala la ta'kulu mal al-yatimi wala wala wala wala wala ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تمشي في الأرض مرها ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مظلوما مظلوما مخذولا yace kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruhan ay muharrama duk abin da aka faɗa a cikin wannan ayar haramun ce amma a ƙarshe sai Allah ya rufe da makaruhi dan a nuna maka makaruhi yana zuwa da ma'anar ne haramun da yaren Qur'ani larabcin Qur'ani larabci ɗan asali shi yasa malamai magabata idan suka ce makaruhi suna nufin haramun. wa kuriha kaza bi ma'ana wa hurrima amma mutaakhirina cikin malamai sune idan suka ce makaruhi to sai an bincika zai iya yiwa da ma'ana ta usulil fiqh abinda ake nufi wanda bai kai ƙarfin haramci ba da haka amma dai anan ana nufin haramci wa kariha lakum Allah ya haramta muku ila wa qala ya da jita jita da ka ji magana ka guntsa ka fesa kai dai Allah Allah ka ya zama daga bakin ka aka fara jin labarin ba ruwanka da ingancinsa ko rashin ingancinsa ba ruwanka da a cikin labarin akwai zubar da mutuncin wani akwai kage ga wani akwai sharri ga wani ba ruwanka kai dai ya zama kai ka fara faɗa to Allah baya son wannan shi yasa Allah ya sanya ka'idoji na haddi game da yada labarin da zai taɓa mutuncin wasu idan kai kazafi za a yi maka bulala tamanin in baka kawo hujja ba saboda me saboda mahimmancin kiyaye mutunci mahimmancin sanin me za ka faɗa kiyaye labari wa kasrata su'ali kuma Allah ya haramta muku yawan tambayoyi marasa amfani tambayoyi a nan kamar yadda na faɗa za su iya ɗaukar ma'anar tambaya ta ilimi amma mara amfani kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake aibata wa Yahudawa wanda suna tambayoyi na ilimi amma marasa amfani ba tambayar suke yi don su sani su yi aiki ba tambayar suna yin ta ne don ƙure malamin suna yi ne a gaya musu kuma su ƙi su yi aiki da ita to kaga wannan tambayar ba ta da amfani shine Allah yake am turiduna an tas'alu rasulakum kama ila Musa min qablu wa man yatabaddal al-kufra bil imani faqad dalla sawa'a sabil ku ma so kuke ku tambayi annabin ku irin tambayoyin da aka rinka yawa annabi Musa a da to duk wanda ya musanya kafirci da ya musanya imani da kafirci to ya sani ya bace wa hanya madaidaiciya to kila wani ya ce wani irin tambayoyi aka yi wa annabi Musa ya suke ya samfurin su Ka ga wannan aya a cikin suratul baqara ne in ka zo suratul nisa Allah ya faɗa yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama'i faqad sa'alu musa akbar min dhalika faqalu arina Allah jahra fa aqadhatuhum as-sa'iqatu bi dhulmihim thumma ittakhadhu al-ijla min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinatu fa afawna an dhalika wa atina musa sultanan mubina Allah yake yas'aluka ahlul kitabi yahudawa suna zuwa su ne maka tambayoyi faqad sa'alu Musa akbar min zalika tambayoyin da suka yi wa annabi Musa sun fi naka girma daga cikin tambayar da suka yi wa annabi Musa faqalu sun ce da shi arinallaha jahara nuna mana Allah kiri da muzu wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara Allah ya ce fa akhadhatkum as-sa'iqatu bi zulmi fa akhadhatkum as-sa'iqatu bi zulmi da haka Allah subhanahu wataala yake faɗar sa al Musa akbar min dhalik qalu arina Allah dahra fa akhadhatuhum sa'iqatu bi zulmi thumma ittakhadhu ijla min ba'di ma ja'atuhum al bayyinatu fa afawna an dhalik sannan duk da an gaya musu ga dalilai ga hujjoji hakan bai hana su su fanɗare ba suka koma bautar dan maraki suka daina bautar Allah ubangiji yace fa afawna an zalika amma mun kauda kai gabaran haka ma'ana ba nan take muka kama su ba wa ataina Musa sultanan mubina shi dai annabi Musa mun bashi mun bashi hujjoji mabayyana shi yasa Allah ya da mu ya ayyuhallazina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasukum wa in tasalu anha hina yunazzalu alquran tubda lakum afa Allahu anha ya ku waɗanda suka yi imani kar ku rinka tambaya akan wasu abubuwan da in kun san su ma ɓata muku rai za su yi. amma fa in kunne ya ji ganga jiki ta tsira shi da Allah ya ce kar a in ku kuka keta alfarma kuka yi da shi kuma Allah baya jin nauyin ya fito na asiri irin abin masu magana suke cewa idan tsoho bai ji nauyin ya hau jaki ba shi kuma jaki fa ba zai ji nauyin ya tutsu ya kada tsoho ba da haka Allah ya ce kar ku tambayoyi na ta'annuci kar ku tambayoyi marasa amfani amma fa in kuka yi ni kuma zan faɗa Inna Umar yace wata rana muna zaune muka ga annabi a arha a fili a gabanmu sai kawai muka rinka tambayoyi a wani lokaci in ɗalibi ya ga malaminsa a arha sai ta tambaya wani kawai tafiya kake shi yana can yana cin gyaɗarsa bai san ina za ka ba kawai ya ganka a arha sai to akar galla ya tare ka saboda ya ganka a banza shi yasa Allah ya so da farko ya sa wa tambaya haraji sahabbai da suka fara irin wannan sai Allah ya ce to qaddimu baina yaday najwaakum sadaka duk tambaya tana da farashi in tambayar aure ce kuɗi kaza in tambayar eh, rabon gado ce kuɗi kaza in tambayar kasuwanci ce kuɗi kaza to Allah ya yi haka ne don ya saita abin ya rage tambayar wani daman arhaji ce ta sa yake tambayar in ya san kuɗi zai biya ba zai ba wanda ya mutu da jahilcinsa saboda matsalanci to irin wannan shine abin da yake faruwa yanzu yanzu wani saboda tsabar ganin arha shi bai turo maka da kati ba amma sai maka flashin kai ka biyo shi kuma ka amsa masa tambaya wani saboda tsabar arha sai yi maka text wai kai kuma da text ɗin za ka yi ne za ka amsa masa tambaya Ka ga yanzu kai ba buƙatar ka bace amma dole ka yi ne kai masa hidimar kuɗi a madadin shi ya kamata yi ne ya yi maka amma hakan fa bai hana ba kuma wata rana ya zage ka bai hana ba in ka saba masa a ra'ayin banza na titi kuma ya ci mutuncin ka Ka ɗaura auren uwarsa ka sallaci gawar ubansa ka raɗa aurensa ta sulhunta shi tsakaninsa da matarsa ta koya masa sallah ta koya masa tsarki da alwala hakan baya hana kuma dan ka faɗi wani abin da ya saba ra'ayinsa kuma ya zage yasa jahili in baka wasa ba wuta zaka malaman da kake raina kuma sai mun alin je su shiga aljanna yanzu ka kalli a cikin wannan hidima da aka faɗa ta addini da al'umma kai wace gudunmawa ce taka a ciki wacce ce a ciki taka abin da zai baka mamaki da yawan abubuwan da kai suka shafa ma baka iya wa kanka yanzu cikin mutane ɗari wallahi casa'in da tara in an musu mutuwa ba za su iya wa gawar sallah ba ko ana ha maza ha mata sai sun nemo ka da lafiya ba lafiya tana gida baka gida ka ƙoshi baka ci abinci ba yunwa kake ji kai dai kawai ka zo ka sallaci gawar za ka sha mamaki sau da dama za a yi mutuwa mu je gidan gawar za mu yi mata wanka wallahi matar mai gawar ba ta iya shigowa ta da ka mutu wani ka fara ba matar ka tsoro kun fara baina baina ba za ta zo ba haka wasu ƴaƴan da ka mutu ka fara ba su tsoro ba za su zo ba amma kai ba matarka ba ba ɗanka ba ba ubanka ba ba kowa ba kai za ka je ka tinkari gawar in ya so kai taimaka fatalwar su ba ruwansu su suna can suna rabon su sun baka da kana kula uzai dan ka dina ganin su tana zuwa ma ba muna faɗar wannan bane ba dan gori wannan ma karramawa ce da Allah ya yi wa malamai domin wannan shine aikin da annabawa suka yi mutane a duniya haka Allah ya dora ka a ofishin annabi kana wani wakilci daga cikin ayyukan annabi ai ya isa girma ba amma haka ya kamata kuma tukuicin ya zama ga mai hankali ga mai tunani da haka dai zai iya ɗaukar wa kasarata su'ali yawan tambayoyi marasa amfani mutum ya tambayar da kwata-kwata ba ta da amfani na a gare shi wala ga waninsa duk abin da in ka san shi ba zai ƙare ka ta fuskar ka yi ibada ba ba zai ƙare ka ta fuskar ka samu imani ba kuma dan baka san shi ba ba za ka cutu ba to rashin tambaya akan wannan ya fi maka alheri domin ko ba komai ka yi saving ɗin bakinka ka yi saving ɗin energy ka rage wa kanka lissafin da za a yi maka a lahira na kalmomin da suka fita daga bakinka domin kowace kalma sai an maka lissafi a kanta ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk wata kalma da ka faɗa mala'iku suna nan suna rubutawa da ka karanta ka kalmomi masu amfani shi yasa annabi ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira imani na gaskiya to ya faɗi alheri ko ya ja bakin sa ya shiru malamai suka ce ko da abun ma daidai da daidai ne zunubi hamsin lada hamsin to wanda kai shiru amma ba a so kai magana sai in ladan ya kai hamsin da ɗaya zunubin arba'in da tara to a anan kaga alherin ya ɗari ne sharrin to shi ake so ka faɗa to ina ku idan magana ta zamo zunubin ta shine 59 51 ladan ma in akwai shine 49 to kaga sharri ya rinjaye alkhairi adan ba a so a faɗa sai ka ja bakin ka ne ko kuma sannan kalmar wa kasarata su'ali za ta iya ɗaukar wata ma'ana ba wannan ba za ta iya ɗaukar ma'anar roƙo kowa ka gani sai ka roƙa ka je masallaci ka yi roƙo ka tashi a kasuwa ka yi roƙo ka ga mutane a hanya ka yi roƙo Kaji je ka tare ka kwankwasa mutane gida ka yi roƙo to Allah ya hana haka nan yanzu ana magana akan yawa kada wani ya ce to ashe dan kaɗan ɗin ba laifi a'a kaɗan ɗin ma laifi ne to amma munin mai tawa ya fi na mai karantawa Allah sun salama ya ce la tazalul mas'alatu bi ahadikum roƙo ba zai gushe ba ga ɗayanku hatta ya ati yawmal qiyamati wa laysa fi wajhi a laham har sai ya tashi a ranar lahira fuskar sa babu tsokar nama ya zo ƙwarangwal. kuma annabi sallallahu alaihi a wani hadisi yace duk wanda yake roƙon mutane dan ya samu kuɗin banza to ya sani garwashin wuta suke bashi yake ci Mana duk abin da ka ci da hanyar wannan roƙon a ranar lahira Allah zai mai da shi wuta a cikin kai kona ka da shi annabi ya ce in kun ga dama ku yi kaɗan in kun ga dama ku yi da yawa ku kuka je da aka roƙo haramun ne sawa'an roƙo da sunan roƙo na kirari ko roƙo na bara an gane ko roƙo na kirari ko roƙo na bara to sau da dama za ka ji jahilai suna cewa kaji sun hana roƙo amma su suna yi wai idan an zo misali kamar a wajen wa'azi ko wani abu an ce a tara kuɗi za a yi wani abu ba wannan ba roƙo bane ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sau da dama idan hidimar addini ta taso yakan ce da sahabbai wa zai mana kaza muna da buƙatar kaza da kaza da kaza Ko ba wannan ake nufi ba wancan roƙo na mutuwar zuciya cewa wa zai mana kaza baya nuna annabi ba zai iya ba baya nuna limamai a masallaci wani abubuwan da suke cewa ayi ba za su iya ba a'a so suke kai ma kayi tarayya da ladan a baka dama yanzu malamin fa shi ya karanta bakin shi ya fassara kuma man inji ma sai ya sama dan ka ga haske shi ya ja kalimancin sallah shi ya daura auren shi ya kaza shi ya kaza kuma masallacin ma sai ya share to kai in haka ne me kake yi ga musulunci in an je lahira kai ne za a auna maka kenan kaga sakarci ne haka sau da dama akan buɗe ƙofofi ne don mutane su ma su samu damar shigowa an gane ko da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan wannan ba shi ake nufi da roƙo ba amma ka tashi a ƙofar masallaci ka ce kaza kaza kaza na kwana na wuni ban ci ba kuma alhalin ƙarya kake yi ka cin kawai kaga kuɗin banza ne na mutane kaga suna bayarwa shi yasa kai zuciyarka ta mutu ba za ka je kai sana'a yadda kowa yake yi ba inda dai su in sun je sun sha wahala suna zuwa su baka to kai bari ka jira su sha wahala sai ka karba kaga wannan asara ce baka san baya kake ba su kuma gaba suke al yadul ulya khairun min al yadis sufla da ka wannan zai iya yiwa to koma wanne ne daga cikin biyun nan yana jawo halaka yanzu sau da dama mutane suna raina tambaya mara amfani ta fuskar ilimi suke ganin kamar wannan ba za ta ja Allah ya musu azaba ba yasa da dama mutane sukan raina roƙe-roƙe da suke yi a tsakaninsu mara amfani na mutuwar zuciya su ɗauka da wannan Allah ba zai iya musu azaba ba amma ba haka bane ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin bukhari yace fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim ku sani yana daga cikin abin da ya jawo Allah ya halakar da wasu a gabaninku yawan tambayoyinsu marasa amfani ko dai tambaya ta ilimi ko tambaya ta roƙo ashe wannan ba ƙaramin zunubi ba ne yana jan Allah ya halakar da mutum al'umma kaga ta sukurkuce ta lalace saboda ta zama ‘yar maula ‘yar bara ‘yar tumasanci yanzu dan Allah bara ƙaramin abu ne a cikin mu ba ƙaramin abu bane babban abu ne to idan ka raina shi ka daina raina shi yana iya jawo duk bala'in da muke ciki inna Allah ya sa mu a ciki in dai annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce da sahabbai ku tsaya akan dutse su sakko wannan ya ja a yi ragarga da su har shi annaban a cin masa to ka sani laifi ɗaya yana iya jawo bala'i laifi ɗaya yana iya jawo bala'i da haka yana daga cikin laifuffukan mu a yau da muke aikatawa wannan yawan barace barace wannan yawan roƙe roƙe mara amfani a mu. Allah ya ce yana jawo halaka yana jawo bala'i kuma ko Allah bai halakar da dukan mutane ba kai ne yin sai halakar da kai kuma ita halaka suna ta tara kar ka ɗauka cewa sai an turo iska ta yaga ka kar ka ɗauka sai an yi ambaliyar ruwa ka nutse kar ka ɗauka sai an tsage ƙasa ka shiga wannan ba shine kaɗai halaka ba wannan wani nau'i ne na halaka amma Allah yana iya kulle maka kofar arziki wanda wannan ƙaramin musiba da take iya samun mai ko kina. Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma fataha abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu lahu baba faqa ba wanda zai bude wa kansa kofar roƙo sai Allah ya bude masa kofar talauci duk abin da zai samu ba zai samu wadata ba duk al'ummar da ta zama babaraciya maroƙiya to ta kulla da talauci ko mala'ika jibril ne shugaban ƙasar ta sai ta yi talauci saboda gaskiyar maganar manzo Allah ba za ta saba ba Yin waɗannan laifukan fa mu talaka, muka tara amma muka danne wani abu muke kallo kawai da ba shi talaka laifinka ka zama mai kuɗi a wajensa laifinka ka zama mai mulki shi bai da laifi har mukan ɗauka wani lokaci talauci kawai lasisin shiga aljanna ne shi kuma wadata kamar lasisin shiga wuta ne sai ka ji har talaka suna cewa ku ci a nan mun ci a can wallahi za su ci a nan su je su ci a can kana bacci sahabban annabi da ke hankalinsu yana aiki kwakwalwarsu a tsarkake take suka ce zahaba ahlud da bin ujuri masu kuɗi zai su je su lahira su shiga aljanna baka shiga ba ka sha duka a duniya kuma a lahira ma a ƙara ma da haka mu yi ƙoƙari mu gyara ayyukanmu sai rayuwar mu ta yi kyau mu yi ƙoƙari mu fi damuwa da laifuffukan kawukan mu kafin laifin wani mu to sai mu ɗau hanyar gyara amma duk lokacin da laifin wani nake kallo na manta da nawa to ban kama hanyar gyara ba nu'ibu na wal aibu fina wa mali zamani na aibu siwana to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa kasarata su'al sanne yake wa ida'atal mali da tozartar da dukiya wannan kaga shi kuma mawadata ya shafa abin da naira goma za ta iya yi a ce sai an yi na ɗari kaga wannan tozartar da dukiya ne abin da naira dubu za ta iya yi a ce sai an yi na dubu ɗari kaga wannan tozartar da dukiya ne ai ta kashe kuɗi a wajajen alfahari a lokacin da wasu suna nan suna cikin buƙatar mafi ƙanƙantar abin da za su rayu da shi kaga wasu duk talaucin nan da ake yi suna ta biki suna taka kuɗi suna taka dala wani aiwa ango ko amaryar riga ta dala a zo a sa masa kaga wannan wulaƙantar da dukiya ne Allah baya son wannan haramun ne wannan kaga anan an kwankwashi talaka an kwankwashi wa mai kuɗi domin ka jire ko galibi ne ke jawo shi talauci in ka ji almubazzaranci ko fa me ke jawo shi wadata to shi musulunci kowa yake duka tsumagiyar kan hanya ce fyaɗe yaro ta fyaɗe babba amma shi talaka kullum so yake a ce mawadaci shine mai laifi mai mulki shine mai laifi tabbas mai mulki yana da laifi irin nasa tabbas mawadaci yana da laifi irin nasa to kuma kai ma kana da naka in an gaya masa nasa kai ma sai ai na gaya masa naka wannan shine adalci malaman mu sau da dama sun sha faɗa suka ce sun gano idan kaga ana wa'azi talaka suna Allahu akbar to ana taɓa masu kuɗi ana taɓa masu mulki Allahu akbar amma shi in ka taɓa shi ransa ɓaci yake to kai hakuri haka dabi'an wa'azi take kuma haka ɗabi'ar ɗan adam take duk wanda aka faɗi laifinsa ba zai ji daɗi ba amma ba an faɗa ba ne don a tozarta ka an faɗa ne don gyara kayanka Umar ɗan Khattab ya ce nadara Allahu ra'an ahada ilayya uyubi Allah ya yi albarka ga mutumin da ya bani kyautar aibubbuka na Ya ce kaza da nake ba daidai ba ne, kaza da nake ba daidai ba ne, saboda in yi ne in gyara Ibn Hazm ce, duk mutumin da ya soke ka dole sai ka amfana da shi in sharri ya maka ya ɗaga darajarka baka amfana ba ka amfana idan gaskiya ya faɗa maka to kai kuma sai ka yi ne sai ka gyara ka amfana ko baka amfana ba ka amfana Allah ka ba mu ikon gyarawa da ka ba a san tozartar da dukiya ba a san ruwa, ba a san tambaya da zubar da mutunci akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul istiqradi babu ma yunha an ida'atil mali babu na gaba babu bayani ajaril hakim idza istahada fa asaba aw akhta babin da yake bayani akan ladan mai kokarin neman daidai ko neman gaskiya in ya dace to yana da lada in ya kuskure ma yana da lada saboda kullun so ake mu zama masu neman me daidai masu neman gaskiya to shi neman gaskiya ba a asara a cikinsa in ka dace da gaskiyar lada ne in ma ka kuskure baka dace ba lada ne sai dai ladan dacen yafi na kuskurewa an gane ko to amma Allah dan ya karfafa gwiwar bayinsa wajen su nemi daidai su kusanci daidai sai ya sa lada hatta ga kuskura an gane ko haka idan kana neman gaskiya sai ka dace da ita sai a baka lada biyu in kana neman gaskiya sai baka dace ba sai ka kusure to sai a baka lada ɗaya ladan da can kuskuren kuma an yafi maka kaga neman gaskiya ya zama nagge daɗi goma dan Allah ramma malam Jibril Allah ya saka masa da alkhairi ya ƙara masa lafiya yace idan ka ce nagge daɗi goma ce me nagge ba saniya ba nagge daɗi goma yace to shi kuma Qur'ani daɗi na kaga daɗi ba adadi daɗi ba a adadi ko kuma abun da wannan yake nunawa ba dole bane wanda ya nemi daidai ya dace da me daidai saboda ɗan adam tare yake bai cika goma ba yau da dama za ka iya ƙoƙarin ka dan ka dace da daidai Allah kuma bai ga damar datar da kai ba bisa ga ka'idar wa ma sha'una illa an sha Allah to amma dai duk da haka kai kuma karka ƙasa a gwiwa kada gwiwa ka ta sare yau ka nemi daidai baka dace ba gobe ni duk da baka dace ba kana da lada guda ɗaya hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗaya da sha takwas hadisi amr ibn asi amr ibn al asi hadisi amr dan as Allah ya kara masa yadda annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu sayyidina amr dan as ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa idza hakama al-hakimu idan mai hukunci zai yi hukunci hada. sai ya yi ƙoƙari na ya gano daidai kuma asaba sannan sai ya dace da daidan falahu ajrani yana da lada guda biyu anan alhakin mai hukunci ba dole sai hukunci na kotu ba ko ma wani irin hukunci sawa'an hukunci ne wanda ya shafe ka kai a karan kanka a hukunci ne da ya shafe ka tsakaninka da wani kuma da aka ce hukunci a nan, ba sai ana nufin kawai iya haƙƙi ba duk wani abu da za ka aikata sunansa hukunci idan ka nemi daidai ka dace kana da lada biyu ladan nema da ladan dace idan ka nemi daidai sai baka dace ba to kana da lada ɗaya bari mu bamu misali yadda zamu fahimta cikin sauki kai ne ka zo gari kana bako baka san ina ne gabas ba kuma a kusa da kai babu wanda zai gaya maka ina gabas take kuma ga lokacin sallah yayi kayi alwalaka yanzu kaga kai ne zaka kintata sai kai sallah to kawai sai ka kintata kana tsaka da sallah ko bayan ma ka idar da sallar sai aka zo aka tar da kai akan da juma sai aka ga yamma kake kallo sai wanda ya same ka ce ah wani ya naga kana kallon yamma ne kai sai ce ka ce sallah ne sai ce ai wannan ce gabas ba ai gabas din bayan ka ce yanzu kaga kayi hukunci ka dace ko ka kuskure ka kuskure to wannan kokarin da kai naka gano gabas ba wai ita sallar ba shi kansa lada za a baka kuma sallar ka tayi ba za ka dawo ka gyara ba kaga ijtihadi kenan ko kamar kai ne aka ce ga butoci guda biyu Lalle ɗaya daga cikin butocin nan masu cike da ruwa fitsari ya shiga amma ba a san wace ce ba to kaga dai kai za ka yi alwala to sai ka ɗauki buta ɗaya sai kai alwalarka kana gama alwala sai aka ganka aka ce me kai ai alwala ya ce ai butar fitsari ya shiga to baka da laifi alwalarka ta yi sai dai ba za ka yi sallah da ita ba sai kuma ka dawo ka sake wata alwalar sai ka yi sallah amma wannan aikin da kai ma lada ne duk da kuskure ka kuskure to inda kuma ka yi sallah ka idafa Sallah ka ta yi ba za ka sake ba alwalar ka ta yi sallah ka ta yi bisa ga ka'idar rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana kuma yace kada fa'alna Allah karka kama mu in muka abu bisa ga mantuwa ko bisa ga eh, kuskure Allah ya ce na ji na yarda da haka manzo Allah ya ce idza ijtahada idza hakama al-hakimu fajtahada fa asaba falahu ajrani idan kuma da a ce lokacin da ka zo din nan za ka yi sallah kana bako sai kai kintace kuma kintacen ka sai ya dace ka idan da sallah sai aka zo aka ganka zaune akan danduma wani me kai sallah ina ka kalla nan sai aka ga gabace to lada biyu ladan ƙoƙari da ladan dacewa to haka nan waccan alwalar da kai aka ce da butar kai alula sai ka nuna sai aka ce kuma ka dace kaga ita ce tsarkakakkiyar wannan ba dabarar ka bace gaman ka tari ne na Allah kuma kana da lada biyu ladan ƙoƙarin neman daidai da dacewa da daidai za idza hakama amma idan yayi hukunci fajita hada, bisa ga ijtihadi thumma akhta'a amma sai kuskure falahu ajrun to lada ɗaya za a bashi akhrajahu al-bukhari imam bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul i'tisab babun ajrul hakimi idza shahala asaba aw akhta babu karahati qada'il qadi wa huwa ghadban babin da yake bayani akan ba a so alƙali ya hukunci alhalin yana fusace to wancan ijtihadi da muka karanta ya shiga kowane babi kamar yadda muka faɗa sawa'an babun mu'amalat babun ibadat sawa'an babun al-ahkam wal aqdiya kaga wannan yake nuna maka dan an ce wani alƙali ne baya nuna ma'asumi ne alƙali yana yin hukunci kuma ya kuskure to idan alƙali ya hukunci ya kuskure ko ya gyara kayansa da kansa ko kuma a yi ne a yi appeal a kai wata kotun ta gaba shine abin da hadisin yake nunawa kuma duk da wannan kuskuren da alƙali yayi in dai ba hanci aka ba shi ba in dai ba zalunci yayi ba ɗan adantaka ce ta kama shi duk da haka Allah lada zai bashi alƙali ya ƙwace kuɗinka ko ya ƙwace gidanka ko ya ƙwace wani abu naka ya ba wani saboda shi a zahiri hujjojin da suka bayyana gare shi kamar gidan na wancan ne kai ka kasa ka gamsar da shi da hujja to duk da wannan kuskuren da ya yi lada Allah zai ba shi. yanzu ya rage kai da kasan naka ne kuma kake ganin alƙali bai daidai ba sai kai ne sai kai afil na ba ta gani kai afil ba kai ta unduma unduman a shari'a ba ba ka ce za ka kashe alƙalai ba wannan ba musulunci bane ba wato musulunci babu abin da bai warware mana ba sai dai kawai shiriri ta muke da hayaniya ko ba mu sani ba ko kuma son zuciya ko baka sani ba ko son zuciya ba wani abu da musulunci ya rage babu shi in faɗa kai da alƙali ga yadda za a warware in faɗa kai da gwamnan garinku ga yadda ake warwarewa in kai talaka ne su shugabanni ne kuka samu saɓani ga yadda ake warwarewa wa ati'u Allah wa ati'u ya ayyuhal ladzina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum sai Allah ce fa in tanaza'atum fi shay'in farudduhu ila Allah idan kuka samu saɓani da shugabanninku Allah ce ku maida al'amarin zuwa ga Allah ba ka ce ai constitution ne ya baka dama ba na ga wani yaro mai hikima ya bada amsa ta hikima wani ya ce ai kun ce kaza kaza to ai constitution ne ya bada dama shi yanzu a haukarsa duk abin da constitution ya bada dama sai ai ne sai ai to ai constitution ya ce a sha giya ko ba haka ba in za ka sha a baka ka a hana ka ya kamata mu ga kana daga kwalba constitution bai hana zina ba abin da yace kawai kar a tursasa wa mace in ta yadda ka yadda shikenan mu je zuwa mahaukaciya kura sai mu ga kana zina kaga ina ina hankalin musulmi yake yana faɗa irin wannan magana abin da musulmi ba zai iya ba dole constitution ya ɗaure shi ba ka da yadda ka iya sai ka haƙura domin Allah baya ɗora wa rai abin da ba za ta iya ba yanzu musulmi a Najeriya suna da hanyar da za su iya naɗa shugaba in ba ta hanyar demokradiyya ba ba su da ita constitution ya riga mana ɗaurin butan malam ba za mu iya kwancewa ba a yanzu gari ko duk musulmi ne in dai a Najeriya ne to dole in dai za ku naɗa shugaba sai dai ta hanyar ne sai dai ta hanyar demokuraɗiyya constitution ya ɗaure mutane, amma akwai inda constitution bai ɗaure ba yanzu a gado constitution bai hana mulki zakar misali arzikin sai da hayyan amma a in an yi sata a yanke hannu constitution bai gobe da hayyan to sai mu ne abin da za mu iya wanda ba za mu iya ba Allah ya sani amma ba za ka ce tun da constitution ya ce ai kaza to duk sauran ma sai mu fanɗare musu wanda za mu iya yi wanda constitution ɗin bai hana mu ba kuma mu ce za mu bi constitution wannan ba daidai ba ne ba wannan kuskure ne kwarai da gaske musulmi ba su da hanyar da za su iya naɗa shugaba yau a najeriyance dole sai sun bi hanyar mai zaɓe dole shi yasa malamai in lokacin zaɓe yayi suke zaburar da mutane akan su yi rijista su gyara ƙuri'o'insu ba dan wai niyyar da ba dan dole wannaki. dole malamai suke haskawa mutane mai ɗan gwanda-gwanda cikin 'yan siyasa ba wai dole ya yi mana ba don dole uwan naƙi don ko kai zaɓen ko kar kai zaɓen sai an ɗora da ko ka zaɓi gwanda-gwanda ko kar ka zaɓa dole ne sai wani ya hau in ranar zaɓe ta yi ko ka fita ko kar ka fita ranar ita ce ta zaɓe kuma ko ba wanda ya danna ƙuri'a a cikin ku a garin ku a akwatin ku an fa yi zaɓe a ranar to ma lokacin ina ne kai sai ka kwanta akan abin da zaka iya ba haka Allah subhanahu wataala yake ba kuma wannan ba shi yake bada damar kuma yanzu sai ka ce to ai constitution ne kuma yace ayi zanga zanga ai kaza ai kaza da ka yadda kuka ce mana mu zaɓe kuma dole constitution din nan kuma shi za mu zo mu yi zanga zanga Bahaushe yace ta yaro kyau take ba ta yaro kyau take ba ta ana gaya muku ana gaya muku kuna ki ana gaya muku ana gaya muku kuna ki wallahi ku kiyaye me zai biyo baya Allah ya gani ban so in yi magana akan zanga-zanga ba na fi so sai an yi ta an gama sai an yi ta an gama idan mutum yana karanta alkur'ani zai zama wayayye amma duk lokacin da kaga mutum ya zama gidaje ba gidaje kuma musulmi to alaka su ce da ƙur'ani ta yi nisa ko da yana da awan malinta kissa uku kadai a ƙur'ani ta isa ta nuna maka ka kiyaye a ce ka bari ka ki bari kissa ta farko kissar waɗanda suke ƙetare iyaka a ranar Asaba. ubangiji ya ce wa laqad alimtum lillazina atadaw minkum fi sabti wa qulna lahum kunu qiratan nakasi anan a dunkule ka tafi suratul a'raf Allah ya ce was'alhum anil qaryati allati kanat hadiratul bahr idh ya'duna fi sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yathbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsukun ubangiji ya ce tambaye su game da waɗanda suke ƙetare iyaka a ranar asabar yayin da kifi yake zuwa ran asabar ran asabar sai ya ki fitowa amma Allah ya sa musu dokar asabar ɗin kuma kar su kama kifin Allah ya ce haka muke jarraba su saboda fasikancinsu su sai Allah ya ce wa idh qalat ummatun min ku yayin da wasu daga cikinsu suka ce lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum azaban shadida waɗannan ‘yan anti wa'azi ne ana wa'azi suka ce don me za ku matsa wa mutane ku bar su kabarinsu daban ma naku daban mana masu wa'azi sai suka ce ma'azratan ila rabbikum wala allahum yattaqun mu nauyin mu muke saukewa a wajen Allah dan ya gamu mu kuma tayu a cikin a samu wanda zai bari a cikin akwai kila akwai wanda Allah ya nufin shari'a shi yasa yi amfani da mu dan mu wayan masa da kai ba dan mun fi kowa ba ubangiji madaukakin sarki ce falamma nasuma zukiru bihi yayin da suka yi kunnen uwar shegu game da abin da aka gaya musu an jaina allazina yanhauna anis su da azabar ta zo sai muka tsame waɗanda suke hani muka ce ku ku fita daga ciki wa akhadna allazina zalamu bi azabin ba'isin bima kanu yasfu sai muka kama waɗanda aka ja musu kunne suka ki da mummunar azaba kissa ta biyu kissar ashabul janna inna balawnahum kama balauna ashabal jannati id aqsamu la yasrimunha musbihi ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالسرير أكرشي سي الله يتي قال أوسطهم ألم أقل لكم ولا تصدقون Me hankalin cikin sai ce daman ba na gaya muku ba kuka ƙi ji to ire-iren waɗannan kisosi a Qur'ani suna da dama inda Allah ya turo wani mai wa'azi ya ja kunnen mutane suka yi kunnen uwar shegu ya tafi ya bar su a ƙarshe azabar ta zo sai kuma su zo suna daman wane ya gaya mana daman wane ya ce da mu kaza daman an ce da mu kaza daman an ce da mu kaza haka mu kiyaye abin da zai haifar mana da dana sani mu kiyaye abin da zai haifar mana da dana sani kuma Allah yana nuna maka abu ne ko a Qur'ani ko a rayuwa dan ka shiga taitayinka alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhum al-akhirin kadhalika naf'alu bil mujrimin laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab amma wani saboda tsabar rashin tunani da rashin hangen nesa da rashin tsoron Allah wai an buga misali da ƙasashen da suka fada cikin bala'i sakamakon zanga-zanga nan nan Sudan ga ta kusa take da mu da fa mu muke rubugun zuwa Sudan dan neman ilimi dan neman arziki amma yau ɗan Sudan fa sun zama ƴan gudun hijira a cikin mu fa me ya ja zanga-zangar biredi fa da ita aka fara zanga-zangar biredi ga Libya wani mahaukaci sai ce wai Libyan ai yanzu nan ƴan ƙasar mu suke zuwa ma neman arziki to ka tambayi su mutanen Libya ya suke yanzu a Libya kuma ka tambayi ƴan ƙasar taku da suke zuwa Libya ya suke yanzu a Libya wani sai ya ce maka to ai duk abin da za ku ce mana in an yi zanga-zanga zai faru wanne ne bai faru ba daman ba kashe-kashe ba ne to yanzu wanne ne ba a yi an yadda kashe-kashe ne amma a wani yanki ba duka ba shi ma yankin da abin yake faruwa ai Allah Allah ake su ma nasu ya dakata kuma saboda baka da hankali sai ka jawo shi gare ka yanzu kan misalin da muke faɗa kullum irin garin Kano duk inda ake faɗace-faɗace a arewacin Najeriya zaka samu akwai 'yan gudun hijira su a Kano yanzu idan muka fasa Kano kuma ina za a tafi jami'an tsaro suna gaya mana ba ɗaya ba ba biyu ba Kano tana iya ɗaukan kowane ɗan gudun hijira saboda albarkar kasuwanci da Allah ya mata da yawan population. Amma ranar da mutanen Kano suka fashe babu wata jiha da za ta ɗauke sa a arewacin Najeriya. Kamar kai ne kake da ɗakin da kake shiga ka fashe in ruwa ya zo, in sanyi ya zo, sai ka fasa ɗakin. Kuma ruwan zai zo, to in ya zo ina za ka fake? Wannan ya zama hankali? Ya zama tunani? idan takamar ka yunwa ce ta sa za ka yi zanga-zanga to ka sani a yaƙi in yanzu yunwa kaso ɗaya kake ji a yaƙi yunwa ce ta ninka ta ninka saboda yanzu duk yunwar da ake ciki za dai a je kasuwa duk yunwar da ake ciki za a je aiki za a yi albashi duk yunwar da ake ciki za a je asibiti a sha magani ko da ba wanda ake so ba amma in ana yaƙi fa duk wannan labarin babu shi babu shi babu zancen asibiti in ana yaki babu zancen wajen aiki ballanta na kai tsammanin wai zai ƙare gwamnati ta turo ma albashi babu ita babu zancen in ana yin ana yaƙi ka tafi kasuwa babu kasuwa babu ita to dan Allah ana zaman lafiya ma ka je baka samo ba ana zaman lafiya ma albashinka bai ishe ka ba ana zaman lafiya ma kaza kuma sai ka tada hankali kace tsammanin zaka ji daɗi kuma waɗannan duk da kake ganin za ka tayar musu da hankalin suna da gidaje a waje ku bari a lallaba su a gaya musu Allah masu rabon shirya su shirye su dan rago muku kuɗin su dawo muku da shi amma Allah kuka baza masu suka fice iku iku za su bakku gafiyoyin ku ma sai kun cinye ta zuwa ku da abincin ci ba zan zancen masara rakoshin billahi lazi gafiya ma sai ka neme ta karasa baka san in yaƙi yayi yaƙi gawa ake koma ci ba ku tambayi mutanen jihohin da suka ga bala'in yaƙi mana wata uwa a gare ni ni escape ne daga yaƙin zangon katam ne escape ina karatu a zangon katam a yaƙin zangon ɗaya daga cikin iyaye take bani labari ta ce lokacin da aka tsare su kwana da kwanaki ba ci ba sha ta ce da aka sace su wallahi ko da kashin yatta take ɗiban ruwa tana sha ba ta sani ba kaga wannan mafi karancin abu kenan mafi karancin abu ku tambayi mutanen Burundi da Rwanda Uganda kenan Ƙabilar Burundi da kabilar eh, Kigali da kabilar Nigeria Hutu da Tutsi Hutu da tusi ku tambaye su ku ji labari wato mutanen eh, abin nan Burundi Hutu da Tutsi da suka yi yaƙi suka yi yaƙi ita kabilar da ta samu dama take kashe yar uwarta suka kashe suka kashe suka yi ta zubawa a ruwa suka yi ta zubawa a ruwa da Allah ya tashi kama su sai Allah ya ɗauke ruwan sama sai ruwan sama ya ƙi sauka suka shiga fari na bala'i ruwan gawawwaki rubabbun gawawwakin da suka jefa a ruwa sai suka koma ruwan suke sha sai zama mutuwar da suke yi ta fi mutuwar da harsashi ya musu saboda sun koma suna shan guba da kansu kuma wallahi ba su isa suke sha ba sai sun sha wannan bala'i muke kirawa kanmu da bakinmu idan jarumi ne kai ka kai manzo Allah salawa babu abin da annabi bai gaya mana ba na zalunci shugabanni da zai faru annabi yace innakum satalqawna ba'di athara za ku game da azzalumin shugabanni yan handama da babakere wanda za ka ga wani abin suna yi kamar babu hankali a cikinsa mutum ya ɗebi kuɗi ya sa a gidan masai mutum ya ɗebi kuɗi ya kai daji ya haƙa rami ya birni mutum ya ɗebi kuɗi ya yi kaza manzo Allah ya ce duk za ku ga wannan da abubuwan da ba kwa so ba ku da yadda ku iya sahabbai sai suka ce ya ma'aikin Allah mai zani na nuna bihum bi sai mu ko takobi mu fito na fito da su sai bai ce a'a a'a addu lahum allazi lahum was'alu allazi lakum ku ba su haƙƙin su na ku musu addu'a ta shari'a abin da suka yi wanda ba kwa so ku kyamace shi a zuciya masu iya gaya musu da baki su gaya musu amma kar ku ɗauki takobi ku bari har Allah maɗaukin sarki ya kwata muku wani sai ce maka ai zanga-zanga daban sannan kuma eh, kuruji daban tawaye daban to ai daga zanga-zanga ake koma ne tawaye duk ƙasar da ta fara ta yi tawaye daga zanga-zanga ta fara daga ɗaukar kwali ake farawa sai a fara jifa da dutse sai a fara kunna wuta in jami'an tsaro sun zo tun suna fesa tiyagar tun suna fesa ruwan zafi in abin ya gagara sai su fara harbi da harsashin roba in abin ya gagara sai su sa na ƙarfe tun suna harbi a gudu za a zo ana kici kici da su ana kwata to shikenan al'amari ya kare abin da binciken masana ya nuna ta fuskar tsaro a wannan ƙasa adadin bindiga AK47 da take arewa maso gabashin Najeriya a hannun mutane individual ta fi dubu ɗari bindiga AK-47 wacce take hannun individual sama da mutum dubu ɗari ko sama da adadi dubu ɗari wanda bincike ya nuna yawancin duk abin da ke faruwa a dajijjikan nan namu na harba-harba da sauransu makamin da ke hannunsu bai kai abin da yake hannun mutane a arewa maso gabas ba masana tsoro suke ba mu labari akan wannan to kaga abin nufi kiris ake jira kai ne kake kiranta da suna zanga-zangar lumana wani shi baka san me ke cikin zuciyarsa ba da kare da doki da komai kuma yanzu wanda yake cewa zanga zanga lumana wai su tirinin za ka yi wa mutane ka caji aljihunan suka ga da mai kwamfu ya kamata mu shiga taitayin mu Allah ka zaunar da mu lafiya zalai ce la tatamannu liqa al wasalu was'alullaha afiya kuma wa ma ala rasuli illa al-bala naga malamin daura hadda Allah ya isa wannan daidai ne saboda cutarwar da ake wa malamai ta kai inda ta kai mutane suna faɗar abu da tsakaninsu da Allah da kyakkyawan niyya don yi maka gata amma kana bin su da zagi da shari da to su dai malamai iya abin da suke iyawa kenan kuma sun yi sun gama sun yi sun yi ne sun gama ba wani malami da yake da kotu ko yake da ƴan sanda ko zai je iya kama maka gwamnan ka ko ya kama maka shugaban ƙasa. ba malamin da yake da ikon wannan wa ma ala rasul illa al balagul mubin abinda suke iyawa shine su isar da sako inna ma alayka al balag lasta alaihim bi musaytir wa ma ja'alnaka alaihim hafiza wa ma anta alaihim bi wakil haka Allah ya gani mun isar amma fa ba wanda zamu ce kai fita zanga zanga in ya ga dama ya fita ko ba haka ba ba wanda za mu ce kar ya fita in ya ga dama ya fita abin da za mu ce wa hukuma na farko masu mulki ku ji tsoron Allah ku yi duk abin da kuke iya ku sassauta wa talakawa Allah zai tambaye ku wallahi summa tallahi Allah sai ya tambaye ku wallahi summa tallahi Allah sai ya tambaye ku ku kuma talakawa ku guji tayar da fitina domin in kuka tayar da fitina to ga mari ne ga tsinka jaka za ku sha yunwa ne kuma wani abu zai biyo baya idan kun fita kuka yi abin da bai dace ba ba yadda za a yi 'yan sanda su zira muku ido ba yadda za a yi sojoji su zira muku ido ba yadda za a yi dukkanin wasu jami'an tsaro masu tabbatar da tsaro gwargwadon iko su ma wakilai ne a nan Allah ya wakilta su su zira muku ido to kada wani abu ya faru ku zo kuna cewa malamai su ce kaza wallahi ba za su ce ba illa iyaka su ce muku daman mun gaya muku alam aqul lakum law la tusabbihun daman ba mu gaya muku ba haka malamai sun sauke nauyin da yake kansu fatan mu Allah madaukakin sarki ya shirye da mu baki daya shugabannin mu Allah ka shirye su Allah ka dawo da su cikin hayyacin su Allah ka cire musu zalamar san abin duniya na kata'i da ke zukatansu Allah ka yayyafa wa zukatansu ruwa na imani na sanyi da tausayi da jin kai Allah ka ba mu lafiya kuma ka ba mu zama lafiya duk abin da zai zame mana sharri da fitina da bala'i Allah ka kiya mana Allah ka kame hannun dukkanin wani azzalimi daga cutar da mu ko na sama ko na tsakiya ko na ƙasa ba da da dai alƙali ba a so ya hukunci yana kusace wannan hadisi shi zamu karanta sai mu tsaya kai hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sha tara hadisu abi bakara annahu kataba ila ibnihi hadisin abubakar tasaqafi ya rubuta wa ɗansa Allah ya ƙara masa yadda wa kana bi sajistan lokacin ɗan yana sajistan sajistan tana daga cikin garuruwan da ba na larabawa ba kuma tana ɓangaren karman za ku ji sau da dama cin malaman musulunci ana cewa wane wane alkarmani ko alkirmani kuma tana ɓangaren ƙasar indiya ne to ya rubuta masa wasiƙa lokacin shi ɗan nasa alƙali ne ko gwamna ne sai ce bi Allah ta bai baina sinaini wa anta ghadabanu ina gaya ma kada ka kuskura kai hukunci tsakanin mutum biyu in ka fusata da haka sawa'an uba ne zai yi wa ƴaƴansa ladabi to ya bari sai zuciyarsa ta huce miji ne zai ɗau mataki akan matarsa ya bari sai zuciyarsa ta huce an gane ko ballantana uwa uba alƙali a kotu kada ka yi aiki da fushi ballantana gwamna a jiha kada ka yi aiki da fushi ballantana shugaban ƙasa kada ka yi aiki da fushi haka nan 'yan majalisa duk lokacin da kake cikin fushi to kar ka yi hukunci ka tsaya a tashi daga zaman majalisar idan aka ga shugaban majalisa ya fusata a tashi daga zaman kotu da zarar alkali ya fusata domin wani zai kawo ƙara a wajen tattaunawa da shi zai fusata alkali to da zarar alkali ya fahimci ya fusata to a tashi daga zaman kotu wannan shine malamai suka ce kuma kamar yadda fushi yake to haka sauran abubuwan da suke canja ɗabi'ar ɗan adam suke kamar yunwa in kana jin yunwa shi ma nan ba a so ka hukunci domin bature yake a hungry man is an angry person duk mutumin da yake cikin fushi a yake jin yunwa to a fusace yake zuciyarsa a nan take haka in kana jin yunwa kar kai hukunci to haka nan jin bacci idan bacci ya matse ka ka kamu da shi to ba a so kai hukunci ka je ka kwanta ka huta ka dawo hayyacinka sai ka zo kai hukunci to haka nan idan ka matsu da ba haya kana jin fitsari ko kana jin ba haya nan ma kar kai hukunci domin duk mutumin da ya matsu to baya cikin natsuwarsa baya cikin hayyacinsa duk abin da zai yi daga baya in ya dawo natsuwarsa zai iya ganin yayi kuskure an gane ko Haka nan, ko da da abokinka ne kuna hira sai ya fusata ka to in so samu ne tashi ka bar wajen hira dan ka je ka huce ka natsu shi yasa yana daga cikin ladubba idan mutum yana cikin fushi kuma yana gaban wanda ya fusata shi to ya bar wajen domin da ka ci gaba da zama a wajen to shedan zai fara biyo ka yana baka wasu umarni in akwai wani itace a kusa da kai sai ce sun sunkuci itacen can da farko ba zai ce ka buga masa ba ta zai nuna shi da shi tun ka fara nuna shi zai ce to dan zungure shi da ya ga ka zungure shi shi kuma sai ya zuga shi ya ce kai kuma ture shi to da ya ji turi sai ya ce kai kuma kwaɗa mar kenan sai kai kai baro sai ya ga ka kwantar da shi ka sheme shi sai ya kama gabansa to sai ka dawo hayyacinka sai kuma ka rinka mamakin yanzu ni ne na buga masa wannan itacen yanzu a satin nan ba kun ga wata mata ba mijinta kawai marin ta ta dauka ta soka mai ita kanta ta dawo tana mamaki ita ta wannan kuma ita ta dawo tana tashin sa tana baban wani karka mutu karka mutu ita ba ta soka mai wuka to abin tambaya kari ba ta kika soka masa wuka ta soka masa ne ba tana cikin hayyacinta ba Shi dan ne matakin farko ya fusata ta sannan kuma ya sa ta ta dauko wukar ta yi shi yasa annabi ya ga wani mutum suna cacan baki da dan uwansa ransa ya ɓaci ya ƙure malejin fushi idan sa ya jajir jijiyoyin yansa duk sun kunnu sun murtuke sai annabi ya ce na san kalmar da da ya faɗe ta yana faɗa yanzu zai ji jikinsa ya yi sanyi sai aka ce wace kalma ce ya ce ya ce a'udhu billahi haka in ka fusata kana cewa a'udhu billahi zaka ga jikinka yayi sanyi kayi ƙasa to amma da yawan lokaci shedan ba zai barka ka tuna a'udhu ba ma balle ka faɗe ta saboda shi mutumin da yake cikin fushi to rabin mahaukaci ne saboda da ka fusata to rabin hankalinka tafiya yake sai ka dawo kamar mahaukaci za ka iya yin komai na mahaukaci in ya so daga baya sai ka gane kai kuskure shi yasa bahaushe ya ce in rai ya ɓaci kada hankali ya gushe fa inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam abubakar ya ce domin naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yaqdiyanna hakamun bayna ithnayn wa huwa qadwan kada mai hukunci ya hukunci tsakanin mutum biyu alhalin yana cikin fushi akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wani hadisi a cikin kitabul ahkam babun hal yaqdi al-hakim wa hal yaqdi al-hakim aw yafti aw yafti wa huwa ghadban shin mai hukunci zai yi hukunci ko mai fatawa zai bada fatawa alhalin yana fusace amsa shine A'a. da muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada da muka yi kuskure Allah ya kai mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh